ka eh? ya mm, bam wanda za ka ga wani ana faɗa ana ya ƙefar eh, hedir sai mutum ya rubutun ɗaya haka sai ije wani abu mai kama da wannan abu da kika ce tufas tufa mm, in ya samu apple ɗin nan in ya ya eh, ga mutane suna ta ya akwai akwai sound ya yi akwai hannu ya balle eh mutum idan gargaje <laughs> kama a mahauta ana da ta kai ana ga mutum ya ya rake ya sunan wannan abin da turanci bam mu dai bam muke sai masa eh eh eh eh, eh. <laughs> ka ce hauki take wa bum ba <laughs> ko ne bam suna a haka ne na ci wannan to wai don allah na ki kai na america eh eh sai ki saka ni a jaka a kinsuwai wai don allah in ji je amurka za ki da ni eh, zaka kai ni abuja eh abuja garin garin masu kuɗi zan kai ki ni kuma dan allah ni dan allah in na kai ki in za tafi abuja in za tafi amurkan garin fararen dan allah ki saka ni ko a kinsuwai ne a saka ni a jirgi alkur'an duk zafi ba zan fito ba Allah ya alkhairi. Za ka saka ni a leda? A leda? Eh. Za ka iya ka shiga leda? Eh, ni inda za ka kai ni can alkur'an zama na nan. In je in koyo bindiga, ta bararrake mutane in na dawo duk wanda ya mun hauka alkur'an na same bindige zan. <laughs> yanzu ma ina samun dan ko in mutum yi min rayin mutunci in na dan za mu kiyansa na faza in eh, yige cikin duhun dawa inda damuna ne Allah to en eh, en en dan samun kallan dan ballaro mu ballaro dan me fada me farare da yawa a ciki bature ya tagumi <laughs> to bature <laughs> na dan sindiri <laughs> eh na mage oh, bature taimake ni ina so in je embassy farmasi embassy na ne kullum ko da a karantar kewa ka tuna ka tuna daga ga da da tuntuni na ga maka akan embassy farmasi embassy oho ina wani farmasi ka <laughs> redo wa oho ni na zama wani barbazi yarinya tun da kika zo da alkur'an ba wani barbazi da zaki je zaki da mota ne inda aka ce Allah na bara da ke hatta kika fara wallahi Allah ri Allah kike ki aka wuce Allah Allah ri Allah ri Allah tun da kika ga riga alkur'an ko Amerika aka je ai ba za a samu irin ba da yarin yakin faɗo yanzu me a fita daga ƙauye na aje wajen barbaci ya hau jaki me jaki yake hau fito jaki ke hawa jaki eh a ba annan ba kaje a wannan a kawai alkur'an ya tsinke da ke ya kai gidaji <laughs> jaki ne ah! ah! jaki wannan yan so kuwa ta chim em bachi cántame. Yeah. Yaka. Donkey. Donkey. Eh, oh. Donkey. He. Donkey. Oh, he. Where how how how where je? Ama mezamu the donkey. Zama how? Eh, how? Eh. Eh. Yeah. So. Yeah. So somehow Jackie in here Eh, para eh, mais uma. Eh. Ok, tchau. Yes. mm. Tomorrow. Tomorrow? Eh, tomorrow. Da iya, tomorrow ta gare. Tomorrow. Ina jin daɗi, na tomorrow Da, da. Ina jin daɗi. Yawa, ƙara dariyar nan, ƙara Kaje, kaje ka Wani tafi da ni? Allah an naje alquran naje na je america koyi bindiga ni yana babbarar rikici da waye wallahi an zuwa da bindiga nan da zaba hancin da waye an na foka ba da bakin bindigan nan na zamu na na bahi birim <laughs> an tun sa da waye kin san da waye kun yi ba ko ba ture ko ture bai san da waye ba kuna cin goro eh? ana kuna cin goma gora amurka eh goro wanda ake السلام عليكم